قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين sai hawariyawa suka ce da muna so mu ci daga wannan kabaki ne kuma zukatanmu su ƙara natsuwa da cikar ikon Allah da cewa kai manzonsa ne mu sakankance cewa kai mana gaskiya cikin abin da ka zo da shi daga wajen Allah kuma mu zama daga cikin masu shaida ga wanda bai zo ba a cikin mutane